الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ko a zangon sharan hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga abubuwan da muke dauke su akwai labaran duniya kan zamu gabatar da sauran shirye da suka hada da shirin na duniyar mu a yau bayan nan mu tafi da shirin nan na muryar masu saurare zamu gabatar muku da shirin nan na afirka a yau karkare da shirin tafsirin ramadan wannan sun jira abin da za a saurara da daddare allah da fatan za a kasance tare da mu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

a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Madalla, yanzu lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. Ito da farko ga muhimman kanunsu. Duniya na ci gaba da mayar da murtani akan matakin Amurka game da baiwa Falasɗinu kujera a Majalisar Ɗinkin Duniya. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce halin da ake ciki a gabasar tsakiya zai iya haifar da babbar matsala ga duniya baki ɗaya. wanda ya jagoranci sallar juma'a a birnin tehran ya ce martanin iran akan isra'ila somin taɓe ne to yanzu kuma ga labaran daki-daki bangarori daban-daban da kungiyoyin ƙasa da ƙasa suna ci gaba da yin allah wadai da matakin da amurka ta ɗauka na ƙyan amincewa da ƙudurin da ke neman a baiwa palestino kujera a matsayin cikakkiyar mamba a majalisar ɗinkin duniya kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya kaɗa ƙuri'a a daren alhamis ɗin da gabata akan ƙudurin amincewa da falastino a matsayin cikakkiyar mamba a majalisar ɗinkin duniya daga cikin ƙasashe goma sha biyar na kwamitin sulhun goma sha biyu ne sa kaɗa ƙuri'ar amincewa da ƙudurin yayin da ƙasashen switzerland birtaniya suka ƙauracewa kaɗa ƙuri'a yayin da kuma amurka ce kaɗai mamba ta dindindin ta hau kujerar naki akan wannan ƙuduri. amincewa da duk wani kudiri a kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya yana buƙatar aƙalla ƙuri'a tara ba tare da adawa daga ƙasashe biyar masu kujerun dindindin a kwamitin ba wato amurka birtaniya rasha faransa da kuma china wakilin dindindin na ƙasar sin a majalisar ɗinkin duniya fukun ya kira rashin amincewa da wannan kudiri da amurka ta yi a matsayin rana ta bakin ciki kuma matakin da amurkan ta ɗauka na nuna rashin daidaito a cikin tafiyarwa a kan lamura na adalci a wannan kwamiti wakilin dindindin na ƙasar rasha a majalisar ɗinkin duniya vasily nevenziya ya bayyana cewa burin amurka shine rusa duk wata fata da falasɗinawa suke da ita na samun ƙasarsu mai cikin kishin kanta wakilin na rasha ya ƙara cewa amurka ta rufe idanunta kan laifukan da isra'ila take tafkawa a kan falasɗinawa a zirin gaza da kuma ci gaba da gina matsugunan yahudawa da ba a saba gani ba a yammacin kogin jordan shi ma nasa bangaren kakakken ma'aikatar harkokin wajen kasar pakistan mamta zahra a taron manema labarai na mako-mako da yake a birnin islamabad ya mayar da martani akan matakin na amurka tare da bayyana shi a matsayin wato mara baya ido rufe ga ayyuka na kisan kiyashi da isra'ila take aikatawa akan al'ummar palestino a cikin wata sanarwa da ta fitar ƙungiyar haɗin kan ƙasashen musulmi ta oic ta yi kakkausar suka dangane da gazawar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya wajen ƙin amincewa da ƙudiri wanda zai baiwa ina damar zama mamba ta dindindin a majalisar ɗinkin duniya shi ma nasa ɓangaren ahmad gais babban sakataren ƙungiyar haɗin kan ƙasashen larabawa ya rubuta a shafinsa na dandalin sada zumunta na x cewa abin takaici ne matuƙa yadda aka yi amfani da 'yancin hawa kujerar naki wajen hana ƙudurin ƙasa da ƙasa akan Falasɗinu wucewa a kwamitin sulhu. Har ila yau ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta Falasɗinawa Hamas da kuma ƙungiyar fata sun yi Allah wadai da yadda Amurka take nuna goyon baya ga gwamnatin Yahudawan Sahiyuniya da kuma yin amfani da haƙƙin hawa kujerar naƙi wajen ƙin amincewa da daftarin ƙudurin neman baiwa Falasɗinu damar zama mamba a Majalisar Ɗinkin Duniya. Yanzu dai Falasɗinu za ta ci gaba da zama mai sa ido ta dindindin a Majalisar Ɗinkin Duniya a watan afrilun da ya gabata ne dai palestino ta aike da wata wasiƙa ga kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya in ta a sake duba batun shigarta a majalisar ɗinkin duniya a matsayin mamba ta dindindin to jama'a masu saurari kada sha'afa labaran dai suna zo muku ne daga hausa radio tehran wanda ya jagoranci sallar juma'a a birnin tehran na kasar iran ya bi cewa martanin da iran din ta mayar akan gwamnatin yahudawan sahiyuniya na jan hankali ne a rahoton kamfanin dillancin labaran rib shak ali akbari wanda ya jagoranci sallar juma'a a birnin tehran a cikin hudubarsa ta juma'a ya yi ishara da martanin da iran ta mayar a kan isra'ila inda ya ce tabbas iran ba ta yi amfani da karfinta wajen mayar da wannan martani ba domin kuwa an shirya martanin ne kawai domin faɗakar da isra'ila da masu mara mata baya kan cewa su shiga taitayinsu ya ce wannan takaitaccen farmaki ya gurgunta lissafin gwamnatin yahudawan sahiyuniya tare da fito da wani bangare kaɗan na daga cikin irin ƙarfi da iran take da shi na tunkarar mukiya haji ali akbari ya ce aiwatar da wannan farmaki ya ƙara tabbatar wa al'ummomin duniya da kuma na yankin gabas ta tsakiya cewa ba kowa ba to ba kowace ba ce isra'ila face amurka domin kowa isra'ila tana da wanzuwa ne kawai saboda kariya da take samu daga ƙawayenta musamman ma dai amurkan a ranar litinin ɗin da ta gabata ce dai gwamnatin yahudawan sahiyuniyan ta kai wani hari a ofishin jikadancin iran da yake birnin damascus na syria wanda kai ga shahadar bakwai daga cikin manyan masharwata na sojojin iran da suke syrian jagoran junju halin musulunci na iran kuma babban kwamandan koli na sojin kasar ayatollah sai da ali khamenei ya bayyana matakin tal abib a matsayin wani hari akan yanki na jamhuriyar musulunci ta iran tare da jaddada cewa gwamnatin yahudawan sahiyuniyan za ta girbi abin da ta shuka sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya gargadi game da halin da ake ciki a yankin gabas ta tsakiya a halin yanzu ya kuma jaddada cewa duk wani karamin kure zai iya jawo babbar matsala ga ɗaukacin yankin da ma duniya baki ɗaya kamfanin dillancin labaran irna ya habarta cewa babban zakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matuƙar damuwarsa akan abin da yake faruwa a gabas ta tsakiya sakamakon laifukan da yahudawan sahiyuniya suke aikatawa yana mai cewa wannan yanki yana cikin wani yanayi mai matukar haɗari anthony guterres ya kara da cewa karuwar tashashen hankula a yankin gabas da tsakiya zai kara kawo cikas ga harkoki na yankin da kuma samar da dawwaman zaman lafiya da kuma hankorin kafa a ƙasar palestine mai cin gishin kanta babban sakatare na majalisar ɗinkin duniya ya jaddada cewa yahudawan sahayuniya su dakatar da tashashen hankula da kuma yaƙi a yammacin kogin jordan da kuma kawo ƙarshen kisan kyashi a yankin zirin gaza wanda hakan shi ne zai rage zaman ɗaɗɗar da ake ciki a yankin tun daga ranar bakwai ga watan oktoba da ya gabata ne dai tare da cikakken goyon bayan ƙasashen yammacin duniya musamman amurka gwamnatin yahudawan sahayuniya ta isra'ila ta ƙaddamar da wani gagarumin kisan gilla yankin zirin gaza da kuma gabar yammacin kogin jordan akan falasɗinawa marasa kariya da ke zalunta tare da yin shiru daga kasashen duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a cewar ma'aikatar lafiya ta palestino adadin waɗanda suka shahada sakamakon hare-haren sojojin yahudawan isra'ila a zirin gaza tun daga ranar bakwai ga watan oktoba ya kai mutane da da uku casa'in tara sannan adadin waɗanda suka jikata ya kai 700 ko kuma 76,664. To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. Tuban da aka saurari labaran duniya kuma sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na duniyar mu a yau. mu a yau. masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyar mu a yau. Shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi siyasar kasa da kasa da suka hada da wannan yanki na yammacin Asiya. To a yau shirin namu zai dubi ne akan zabukan da aka yi a ƙasar Turkiya dangane da magatan gare. wanda ya baiwa 'yan hamayyar siyasa rinjaye a kan jam'iyyar da ke mulki ta shugaba Recep Tayyip Erdogan. Da fatan za ku kasance tare da mu domin yin bitar da didin da suka jawo haka. bayan shekaru 47 daga zaben shekara ta 1977 wannan ne karo na biyu da jam'iyyar al'umma ta turkiya ta samu galaba ta zo a gani da kaso 42 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada ta shige gaba a kan jam'iyyar da ke mulki ta jatsayar urdugan ta adalci da raya ƙasa domin ta biyun ta samu kaso 37.8 cikin 100 na jimillar ƙuri'un da aka kada jam'iyyar al'ummar turkiya ta sami wannan rinjaye ne dai a cikin jihohi 35 da suka hada da babban birnin kasar ankara da nan ne cibiyar masu raba siyasa da addini da kuma a cikin birnin istanbul da nan ne cibiyar daular usmaniya kuma inda masu ra'ayin addini da siyasa suke da galaba wannan galabar da jam'iyyar ta adawa ta samu ta baiwa ɗaya daga cikin fitattun mambobinta ko magajin gari akram imam ugulu damar sake zama daidai da kuma ɗaura ɗamarar manyan zaɓukan ƙasar da za a yi a nan gaba musamman ma dai ana hasashen cewa zai gwada ƙwanjin takara da shugaba rajar tsaye urdugan har ma wasu zan fara hango shi cikin fadar shugaban ƙasar turkiya a zaben da za a yi nan gaba jam'iyyar adawa ta samu rinjaye a cikin garuruwa 26 da ke ƙarƙashin istanbul matsayin magatan gari mafi muhimmanci daga cikin waɗannan garuruwan shine uskoda da a cikinsa ne shugaba urdugan yake zaune wata mata mai wakilta jam'iyyar adawa ce ta lashe zaben wani ɗan takarar jam'iyyar al'umma na ƙasar turkiya ya lashe zaben garin bishikidash da a cikinsa ne fadar sultan abdulhamid na daular usmaniya take nan ne kuma gidan da urdugan yake zama a matsayinsa na shugaban ƙasa a can ankara ma dai inda nan ne babbar fadar shugaban ƙasa take ɗan takarar jam'iyyar al'umma ne ya lashe zaben jam'iyyar adalci da raya ƙasa ta shugaba urdugan ta sha kashi a cikin birane da dama da a baya take rike da su wasu ma daga cikin garuruwan da aka bata kashi tun gartace ta shekara da shekaru ga misali biranen ankara da istanbul tsawon shekaru 25 jam'iyyar ta urdugan ta ɗauka take rike da su ba su kubce mata ba sai yanzu faran jinin jam'iyyar mai mulki ya samu koma bayani dai a karan farko tun da ta hau kan mulkin kasar a shekara ta 2002 a wancan lokacin da jam'iyyar ta kafa gwamnati ta yi haka ne ta hanyar samun kaso 36 na jimillar ƙuri'un da aka kada masu nazari da bin diddigin siyasar ƙasar turkiya suna danganta dalilan koma bayan da ta samu da cewa yana da alaƙa da yaduwar cin hanci da rashawa a cikin wannan ƙasa da koma bayan siyasa ta cikin gida da kuma ta waje hakan kuwa ya yi tasiri a cikin fagagen 'yancin tofa albarkacin baki da kuma kafan watsa labaru da ake ganin cewa mahukunta suna tsaurarawa wannan koma baya a fagen 'yanci ne ya jawo turkiyyar suka daga manyan biranen turai da cibiyoyinsu na siyasa musamman majalisar tarayyar turai da majalisar turai da kuma kotun kare haƙƙin bil'adama ta turai ɗin zaben da aka yi wanda jam'iyyun siyasa 34 suka yi tarayya a ciki ya zo da sakamako mai jan hankali wanda zai iya zama manuniya a kan makomar ƙasar a nan gaba musamman ma dai a wannan lokacin da babu ƙawancen jam'iyyun adawa mai ƙarfi ga misali tsohon firaministan ƙasar ta turkiya ahmad daud ugulo ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili dugo sifili bakwai cikin ɗari ba hakanan kuma jam'iyyar tsohon ministan tattalin arziki ali baba john shi ma ƙuri'un da ya samu ba su wuce sifili uku cikin ɗari ba ita kuwa jam'iyyar musulunci ta sa'ada ta samu 0.98 takwas sai kuma jam'iyyar demokuraɗiyya wacce ta samu 0.02 biyu cikin ɗari waɗannan jam'iyyun guda hudu suna kujeru 38 a cikin majalisar dokokin ƙasar sun kuma samu nasara a cikin zaben da aka yi a watan mayu a ƙarƙashin lemar jam'iyyar al'umma masu bin diddigin siyasa ƙasa ta turkiya suna hasashen cewa waɗannan jam'iyyun hudu da suka kunshi jam'iyya ta marar akshanar ta su ɓace bayan da suka ɗau gaba da jam'iyyar al'umma da suka yi ƙawance da ita a baya wanda ya bayar da mamaki a tsakanin jam'iyyun da ake da su shine fatih arbakan dan tsohon firaministan ƙasar wato najimuddin arbakan mai kishin addini wanda sabuwar jam'iyyarsa ta samu kaso 6.2 cikin ɗari. bayan sake cin zaben da akram imam ogulu ya yi a karo na biyu a kan jam'iyyar take mulki ta adalci da raya ƙasa sunansa ya sake fitowa a matsayin wanda zai iya ƙalubalantar rajab tsaye erdogan ana yi wa ugulu ɗan shekaru hamsin da uku kallon cewa shine shugaban ƙasar turkiya na tafi jaridar guardian da ake bugawa a birtaniya ta ɗauki wani rahoto da ya kunshi cewa da akwai ne tsakanin urdugan da imam ugulu dukkaninsu sun yi aikin magatan gari har sau biyu kowannensu kuma sun fito ne wato iyalansu kenan da danginsu daga yankin da ke kusa da black sea kuma kotunan turkiya sun rika taɗe su akan tafiyarsu ta siyasa sannan kuma su duka biyun lokacin da suke da kurciya sun yi kwadon ƙafa a ilawi jarida ta ce dukkanin urdugan da ugulu suna da ƙarfin yakin neman zaɓe da iya jawo ra'ayin mutane su zaɓe su urdugan ya shiga siyasa ne ta hanyar jam'iyyar musulunci sannan kuma ya yi nasarar sake fasalta tsarin sakudanci na Turkiyya. tun daga lokacin da jam'iyyarsa ta tsare kan mulki a shekara ta 2002 wato ya fito da wannan tsarin na sakulanci daga mai adawa da gaba da addini zuwa wanda baya faɗa da addini a zahiri shi ko uguru ya shiga siyasa ne ta hanyar siyasa da ba ruwanta da addini ta jam'iyyar al'umma sannan kuma a shekara ta 2008 aka zaɓe shi a magajin yankin filip durzo a birnin istanbul to shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa za su yi bincike a kan musabbabin koma bayan da suka samu a wannan zaben sannan kuma su ɗauki matakan hana hakan faruwa a nan gaba sai dai wasu manazarta suna ganin cewa erdogan zai fuskanci matsala girma idan har bai samo mafita ta gaggawa ba akan ƙalubalen da yake fuskanta da ya hada da alaƙar ƙasar da ƙungiyar jirgin tsaro ta nato da samar da daidaito a alaƙar turkiya tsakanin rasha da amurka a cikin gida kuwa ƙasar turkiya tana fuskantar babbar matsalar tattalin arziki da kuɗi da hakan ya taka gagarumar rawa a zaben da aka yi masu ƙaramin ƙarfi da marasa shi ba su zaɓi zam'iyyar take mulki ba da hakan ne taka rawa wajen koma bayan da ta samu basukan da ake kasar turkiya daga waje sun kai dala amurka biliyan 450 an kuma samu karuwar hauhawar farashin kayan masarufi da kaso 120 cikin 100 kamar yadda cibiyoyin kuɗi masu zaman kansu suka bayyana kayan masarufi da kayan abinci duk sun yi tashin goron zabi a wannan ƙasa daga watan maris zuwa yanzu an sami karuwar farashin man fetur inda kowace lita ɗaya ta tashi daga lira turkiya 22 zuwa lira 44 wato talinka sau ɗari kenan wanda hakan yake nufin cewa kowace lita ɗaya a ƙasar turkiya kudinta shine dala ɗaya da ɗigo hudu wato an karaci naira dubu ɗaya da ɗari biyar kenan tawarawar kalubalen da ƙasar ta turkiya take fuskanta a siyasar waje da kuma ta cikin gida su ne za su ayyana makomar jam'iyya mai mulki a zaben shugaban ƙasa mai zuwa za kuwa a gwada kwanji ne a tsakan rajab tayyip erdogan da kuma magajin garin akram imam ugudu to ma sauraro za mu da sa'aya anan saboda shirinmu yana da ƙwararren lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Tunzu kuma ga shirin nan na muryoyin masu saurari. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron Radio Hausa barkan barkanku da ku kuma da kasancewa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. To da yake muna ƙarshen mako yau rana ce da za mu zaƙulo wasu daga cikin ku na gashe-gashe ma'ana da yasa da zumunci tsakanin uwa da abokan arziki. To bari in barku da malami na farko a cikin shirin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Radio Terim shashin Hausa, sashin masoya. Ya wannan lokacin ya sa da zumunci. Yau masha Allah da farko na gaida al'umma gidan nan wadda suke bamu lokaci muna gaida masoya. to kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku ina gaida mama na hajiya husaina daga jihar niger ina kuma gaida zakin love daga jihar Nijar ina kuma gaida hajiya na hajiya matan garkuwan jihar Nasarawa to masha Allah ina gaida al'umma gaba ɗaya wanda suke gidan nan kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku mai magana ita ce hajiya Rahina daga Saudiya a Riyadh nake kyakkyawan fata alkhairi zuwa gare ku Assalamu alaikum warahmatullahi ita radio irin ta musulunci ina muka muku sakon gaisuwa ga duk inda musulmai suke yan uwana musulmai Allah ya maimaita mana idan muna cikin masu rai Allah ya ji kan shugabannin wanda suka rabu dan gaskiya daga annabi Adam zuwa yanzu ya ji kan iyayen mu idan namu ta zai ba mu cikawa da imani Allah ya sa muna cikin intattu inda aka yanta albarkacin wannan wata Ramadan amsa mana addu'o da muka roƙa na alkhairi ya ba mu zaman lafiya kasashen mu da duniya gaba ki da duk inda musulmai suke da sauƙin rayuwa musamman ina gaida malam zaki sa dangi zo zomawa ban manta kuma da malam kaddabi kwamfuta mai yama ba akwai malam sani alaska akwai kamar iziya ilyasu yakuba a cikin wannan gida ban manta kuma da malam ba faizan da daga can nijar akwai malama ato ita ma daga can nijar ta alheri a gare ku gaba ki a cikin wannan gida ban cire kowa ba daga lamba farko zuwa a kashe dukkan ku ina nufa muku sakon gaisuwa mai gaisuwa ku fatima sani daga nan najeriya jiyar adamawa memba ce daga cikin muryar matasa na afirka fata alheri a gare ku Assalamu alaikum radio Ira radio Musulunci. Ina da Hassan Barka ina da kakana Alkasi Jamhuriyar Nijar cikin jihar Agadas. Ina gaida Kauri Kafeti da Balar, Aisha. Ina da babban yara mutu Ina gaida Tsoho mai ruba albarka. Ina ga da mai daka wura kashi. Ina da Mala Abakar. Ina ga ga Makuri. Ina cikin Jamhuriyar da To alheri da rahama ya kai muku. Kakana Alkasi ina da ka. Alheri da rahama ya kai ma. Jinjina mai nauyi mai kashi mai tsoka. Duk taka ta kakana na kaina. Daga nan ba Daga Maryama Kaunara musu wuri. Assalamu alaikum gidan radio BIS Hausa suna na siyo Unguwa Tudu da Magar muna karshen mako da kuke ba mu dama muna gaida yin da abokanan arziki. Farko yana gaida abokina Sanusi da iso a Malatte akwai Yakuba mai aski ba da raka akwai Mamman Sani Dauda wanda aka fi sani da Bigeman akwai Salisu Duzman Taksimoto a gaida mini da shugaba Rabe mai aski akwai hamisu mai ɗan kuka akwai usaini star gawan kwalliya akwai uda mamadu a jatkori akwai babaye gambo babaye lefe akwai mamallon ɗan kwero unguwar tudu a ɗahir zakin soyayyar labaran baban mamman bandi akwai hamidu kalallabuwa jihar liba akwai musa malam indo kazoyi karshe da dukkanin ma'aikatan gidan radio boh hausa ne Salamu alaikum sashen Hausa na Radio boh Yamforiyar Musulunci Iran sunana Kwamratiliyasu Yakuba Digawa. Mamba kungiyar muryar matasan Afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar ITAS ga dau jihar Bauchi a tarayyar Najeriya. Game da dama da kuke bamu a dukkanin karshen mako muna isar da sakonnin gaishe gaishe mu ga yan uwa da abokan arziki. Sun yi amfani da wannan dama kuma na mika sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar da shiri a wannan gida Hassan Barka. Ina gaida Isa Jikan mai saje toro, ina gaida Sunusi Madattai da Magaram, ina gaida Haddabi mai kwamfuta mai yama, ina gaida Isuhu Madattai da Magaram, ina gaida Abdullahi Suleiman Ajeri, ina gaida Muhammadu Fulo Mashiwa, Muhammad Direba Murba Mashiwa, ina gaida Yakubu Rugu Mayere, ina gaida Ilyasu M Ilyasu Gulawa, ina gaida Kadore Riga Gadan Fulanin Warji, ina gaida shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin da daura ina gaida kadora diga ga Fulani fulanin warji ina gaida sani dawo alaska tsatsunburum ina gaida sharif ya'im ahmad ina gaida fatima sani adamawa ina gaida sumayya abubakar shiyar sarakuna birnin kebbi ina gaida mamman sani dauda Cinwaza, Tasi, unguwar tudu da magaram akwai badamasi alhaji bukari akwai kabiru sule usman akwai muhammadu tela subdu akwai abtahir zakin soyayya bilbaram da dukkanin masu sauraron wannan gida na sashen hausa hausa boh jamhuriyar musulunci iran sunana kwamar tiliyasu yakuba digawa mamba kungiyar muryar matasan afirka ina kiran ku ne daga nan karamar hukumar itis ga jihar bauchi a tarayyar najeriya ku tashi lafiya boh mun gode assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu radio teheran radio musulunci fatan alkhairi zuwa ga reko yan wannan gida eh, da farko dai mai magana abdullahi telaro mai ganganin mutuncin ma dan malam jihar maradi eh, da farko muna godiya da kuke bamu dama mana isar da sakon gaison mu a karshen mako masai malam hasan barka fatan alkhairi zuwa gare ka da alheri Allah ya kai ma mal ibrahim garin kasagi alheri Allah ya kai mishi da alheri Allah ya kai ma samun haske dan mutum harkar limanci malam ilyas prezi na fada kwalba haɗin kai ra'ayin zuci alheri allah ya kai maka na muka barka da warhaka fatan alkhairi zuwa gari ka wiki na malam nafi baban fatima alheri allah ya kai maka da eh, nan radio garkuwa yana da gaisuwa ga gidan radio garkuwa rankata kaf musamman abdulhadi radio garkuwa eh akwai alhaji salisu alisto nan rado garkuwa fatan alkhairi zuwa gare ku ta musamman zuwa ga abokina saji hashimu nan rado garkuwa eh idan na koma kuma nigeria ina kara gaishe da kai na fi baban fatima alheri allah ya kai maka kana can abuja amman gida kuma da magaran alheri allah ya kai ma saminu haske an kara gaishe ka eh, ta musamman za ga muhammad zaki can agadas an ma fatan alkhairi alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh radio bisa tehran mai magana shayara daga nan agadas jamhuriyar nijar dangance da karshen mako ina son yi amfani da wannan dama ka sakonnin gaishe gaishe na karshen mako da farko ina gaida abokina yakuba mai haske ba da raka jihar da magaran akwai isu ta akwai da ta ina gaida shi cikin jihar da magaran akwai ne sitar kasuwar kwalliya ina gaishe da shi Sani Hussein. Akwai miji mai daidaita sau da ke nan bakin likita duci da ke ja da magaran ina gaida shi. Akwai malama Muhammad dan bare bare Niyame ina gaida shi. Akwai tsoho mai albarka Niyame ina gaida ta tare Nigeria ina gaida shi. Akwai firezi na kula Brian Zuci da ke nan birnin Agas wato Ilyas mai shago ina gaida shi kaso bisa shi. Akwai Usman Ali na nashi ina gaida shi. Akwai Tupac mai wace buka roga roga Hamza yaro yana eh, gaida su da ke nan Agas da Hure Nijar akwai alkasin babali Lima'ar ah, shugaba ne na kungiya ta masu kira da sauraron radio na Afirka baki da ina gaida su suna na Tayar mamba na kungiyar masu kira da saurare a nan Agadis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu radio musulunci radio Iran albarka kuna tare da Usman Mamma wanda aka da sani Usman Bulat daga nan Barna a jamhuriyar Nijar muna murna da horin ciki da Allah ya kama karshen mako lahiya inda kuke ba mu dama mu gaida yan uwanmu da amana arziki da farkon shirin ina gaida jagoran shirin namu Hassan Barka muna gaida alkasun baban liman ahar agaras muna gaida ilis poezi ra'ayin zuci ina gaida atuwa a agaras shatta alhaji atuwa ina gaida eh, gubedu mai wata agaras ina gaida musa lawai dan hayi ina gaida isa abubakar tsoho mai albarka ina gaida malam kabiru maradi ina gaida yan uwa da amanan arziki da ke cikin wannan gida mai albarka ranka ta kaf kowa da kowa ana mashi fata alheri ina fata allah karbi ibadodin na sa mu yi akan sa'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa hassan barka kana tare da usman mamman wanda aka da sani usman blad daga nan barna a garajin jamhuriyar nijar salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu biyu a sashen Hausa. Jibin gaisuwa zuwa gare ku lalle karshen mako kuke ba mu dama mu gada yan uwa da mana arziki ta damar haka ina gada mai gabatar da shirin Hassan Barka da kai da jama'a gidan rediyon gabaki daya. akwai su madate akwai sanusi madate akwai raba mai aski akwai eh, mamman dauda ciwaza eh, ba zan manta da yahaya danno azare akwai haɗa mai kwamfuta akwai tsoho mai albarka akwai rahmatu eh, isaka bayan ruwa akwai ibrahim na wanda ke garin kasagi ba zan manta da Darwana malam hamidu wakili ne jirja bulu wanda yake zandar mazamanta da maman shehu shabda garda ne da yake nan ramfan walidu da magaran akwai sanusi maman wanda yake nan karciya wajen shi ma nan da magaran akwai musa mai shayi da wace a nan ramfan wajuji da magaran a wajen salamu cica ne mai gyaran motuna wanda yake nan ramfan wajuji da magaran akwai zane da alifeti fuwa wanda yake garin madaka akwai eh, alifeti wanda yake nan Eh, ga kwalliya da magaran akwai alhaji mustapha banda yake ga kwalliya da magaran akwai babandi mamman banda akwai hamidu kalallabuwa wanda yake difa maza ta da ya sonitar da fatan allah kara masa lafiya wanda yake mata mai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Muryar BOH Radio Musulunci da farko suna na Sani Dawo naska da nan cikin garin tsatsun a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar mun zo karshen mako muna godiya hassan barka ta musamman zuwa gare ka a madadinka dukkan ma'aikatanku gaisuwar farko zuwa gare ka in ce kwamar iliyasu dikawa eh, iliyasu m iliyasu gulawa malama fatima sani eh, akwai mahmud dan bare bari tun daga nahal nyame nijar akwai ilis prezi akwai abdul mumin waziri akwai abdul aziz man nafiu wanda aka fi sani da Prezi akwai Sunusu maɗatai Isu maɗatai akwai Kwamar Babaye ga motsin daga na Hatumiya Tashiru Unguwar Tudu eh, Raba Mai Aski akwai Yakuba Mai Aski ba Badaraka akwai Isiya da Ɗan Kabu Kabu akwai Ali Fetifuwa tun daga nan Hamadu akwai Usman Mai Dala Bausheri akwai Uda Mamadu tun daga nan Hajjaj Kori akwai lawan sada daura akwai iliya mai shayi garkin daura akwai bashar lawan mai koko tun daga nan cikin garin daura akwai maman muramatu tun daga na babban birnin yamai akwai baba soho mai albarka ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka akwai malam kabiru tun daga na hamaradi ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ka eh, inda dawo nan tsatsun burum akwai mai martaba sarkin tsatsun burum alhaji ya ibrahim yalo ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare shi akwai abokan aiki na da suke nan radio martaba tsatsun burum a madadin sunana ina isar da sakon gaisuwa ta zuwa gare ku muna godiya radio red sani laska za ta buru assalamu alaikum radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku ne da kullu ilis frizi na kulabar a yanzu da take a agadas a jamhuriyar nishar gashi muna karshen mako za mu yi amfani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanna arziki da farko jagora wannan shiri hassan barka ina gaida ka da sauran abokan aikin naka baki da yan fadodi kulab zabi sanka duka ranka ta kam ina gaida ku ina fatan kuna lafiya musamman wannan kungiya ta mai albarka ta masu kira da sauraron rediyo ina fatan duka suna lafiya firezidan alkasim baba liman har ina gaida shi bis firezidan abdulmumin muhammad a tarayyar nigeria ina gaida shi zahar zamfara malaman mu na niger ga baki da ina gaida su khasatan malaman mu na garin agaris baki da ina fatan suna lafiya allah ya bamu mu alkhairai da albarkokin da suke cikin wannan kwanuka masu albarka allah ya bamu zaman lafiya a cikin kasashen mu su gabanin mu allah ya shirya mana su ya aza su bisa turba mai kyau ya ba su ikon adalci ga talakawa talakawa Allah ya ba su ikon biyayya ina gaida aminin nawa malam usman al'izza a nan kasuwa awaki agadas ina jinjina mishi akwai babban tayar ba akwai yaran nashi bubu ina gaida shi shi ma ina jinjina mishi yan kulab in namu na ra'ayin su ci baki ɗaya maza da mata bis president isa tayar da sauran yan kulab kulab baki ɗaya rediyo tehran daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh adadin musulunci radiyon iraq na farko dai kyan wani magana ni na isa bukar tsoho mai barka allon mu da ya bai ba da ban haka shekaru ban haya inda kake ina gaishe ka ina gaido da cikin ɗaki mai tarin albarka babba yaro mace namiji ina da kowa da kowa ƙasashe ƙasashe na daban-daban ina da kowa da kowa wannan azumi da muka ubi Allah sauri son ka saura da sa baka shi lahiya wanda son wanda mun kai kuma Allah ka ba mu lada ta yi amin da su annabi assalamu alaikum da an dole mu ce tun da kuka ba mu dama mu ba? yau dai muna samu mu samu da mun kai eh, na farko yana gaida ka a san barka mai nan na kwanaki dai a samu ban samu hituwa ba ina gaida ka na biyu ina gaida kuma mai albarka ne mai ina gaida ne mai kasta ba abokin hasan cadi ina gagara domin ina gaida domin ina gaida sani waila wallahi ina gidaya da barka mu kuma da wannan wata da muke ciki mai albarka Allah shi kara Allah shi ba mu albarkashi san dukkanin waɗanda ka kai da sun ji saƙonka kuma ina ga da kai ne ma zan ja barki a cikin shirin na yau sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku ai ƙarshen mako lafiya Tun su kuma sai shirin nan na tafsirin ramadan rahim Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum. daga nan radiyon Hausa VOH Tehran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Na wannan shekara ta dubu ɗaya da da arba'in da biyar Hijiriya, wato shekara ta dubu biyu da da hudu miladiya. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki da ya karɓa mana ibadunmu baki ɗaya. A halin yanzu sai ku gyara zama ku saurari tafsirin alkur'ani mai girma wanda Dr. Abdulkadir Abdullahi Mubarak zai gabatar. Dr. Bismillah. Na farawa da sunan Allah mai rahama mai jin tabbat yada hannayen abu lahabi sun tabe shi ma kuma ya tabe ma wa ma dukiyarsa ba ta yi masa amfanin komai ba kuma haka abin da ya tsoro ruta a duniya. da sannu zai shiga wuta ma'abuciyar balbali. Da kuma matarsa mai yawan ɗaukar itace tsidau ta sa a hanyar annabi don ya taka. Cikin wuyanta kuma tana ɗaura igiya ta kaba. Malamai sun ke cewa lalle wannan ɗaya daga cikin mafi girman al'amari shine shi wannan abin lahabin ɗin ya kasance yana bibiyan annabi duk inda annabi ya shiga sako da saƙo yana da'awa shi abin lahabin yana bin shi a baya yana ɓata shi. kai ka ce abin lahabin a wannan lokaci din kamar wata inuwa ce inuwar annabi ce kai ka ce inuwarsa ce duk inda annabi ya shiga nan ya shiga can saƙo, sai kaga abu labin a bayansa wanda yake nuna cewa lallai wannan mutum ba ƙaramin wato maƙiyi ba ne sannan wato maƙiyi ga addinin musulunci da kuma annabin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan yana amfani da lafuzza waɗanda suke mutum ba zai iya ambatan waɗannan lafuzojin da yake amfani da su ba ta nuna adawa ga risala ɗin da annabi zo ita ta nuna ƙiyayya ga shi kansa annabi din saboda haka kenan wannan sura ta zo da wannan lahan din da irin wannan yanayi ta kasance tana ya fito na fito da shi a filhabin din da matarsa din to kaga wannan wani abu ne wanda yake nuna mana ashe duk wani wanda yake ganin zai iya fito na fito da al'amarin Allah subhanahu ta'ala zai kuma iya yin fito na fito da wani wanda Allah ya zaɓe shi yake kiran mutane zuwa ga wani al'amari wanda zai kusantar da su zuwa ga Allah amma kai ka zama ka ɗau wa kanka wani al'amari mai haɗarin gaske wajen fito na fito da addinin musulunci da kuma fito na fito da wanda yake kiran mutane zuwa ga abi Allah subhanahu ta'ala to mutum in ya kasance a irin wannan yanayi to kaga ya ɗauka wa kansa wani al'amari wanda yake kiran fushin Allah zuwa ga kansa yake son yake so Allah subhanahu ya sa shi cikin yanayi irin na waɗannan mutanen kamar shi a bilhabin ɗin sannan duk abin da ka mallaka in kace za ka tafi da shi wajen kawar da gaskiya musamman gaskiya irin ta addini addini kuma irin na musulunci wanda Allah Ala ya aiko annabin ƙarshe da shi to mutum ya sa kansa cikin matsala Allah ta'ala a ci gaba yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab duk abin da ya mallaka shi abdullahabin duk wani aure ya tattara su na dukiya to wannan dukiyar tasa ma agna anhu duk ba za ta kasance ta wadata shi da komai ba amma duk abin da ya tsururuta na 'ya'ya ne na wasu abubuwa ne da yake ya mallake su ko mai ya ta na dukiya na dukkan wasu abubuwa na alfarma na wani abu da ya san yana da shi to ma agna anhu Allah yake ba zai amfanar da shi komai ba saboda cewa duk wani abu na dukiyar mutum ko kuma wasu abubuwa da yake ganin ya mallake su har yana ganin cewa zai iya amfani da su ne ya fansar da kansa ko da ko azaba za ta zo masa ko zai shiga cikin bala'i to ban da azabar Allah subhanahu wata'ala saboda wannan azabar Allah ba a sayanta da dukiya ba a sayanta da kuɗi ba a fansarta ka zo ka fanshi kanka daga cikin azaban Allah ka da dukiya ko ka da kuɗi ko ka da wani abu da ka mallaka ba a yin wannan shi yasa Allah yake cewa ma agna an humaluhu wa ma kasab wala duk da duniya ya kamata su ɗauki wannan darasi ɗin in dai wannan mutumin Abu Lahabin Allah ta'ala ya yi masa wa'adin sai ya shiga cikin wutar jahannama kuma duk abin da ya mallaka ba zai kasance ya wadatar masa da komai ba to kuma wannan ma'ayan ta fito fili ta nuna mana ashe abu lahabin ma mai dukiya ne wataƙila dama mafi yawa wanda za a ga suna fito na fito da gaskiya mutane ne waɗanda sun tara wasu abubuwa sun mallaki wasu abubuwa na duniya to ko ma me suka mallaka ko ma me suka tara ga irin su karu na nan a lokacin fir'auna shi ma ma agna an humaluhu wa ma kasab shi ma abu lahabin a lokacin manzon sallallahu alaihi wa sallam duk abin da ya na fito na fito da gaskiya ma gina an kuma ma kasa haka ma a wannan zamanin haka ma har zuwa ranar kiyama duk wani wanda yake yana da dukiya ya tsururuce ta ko yana da wani makami ko yana da wani abu da ya tsuruta ko yana da jama'a waɗanda suke tare da shi yana ganin waɗannan abubuwan za su amfanar da shi to duk abun ya kamata maɗauki darasi daga wannan aya ta cikin wannan suratul masad ma agna anhu maluhu wa ma kasab abu lahabin duk abin da ya mallaka din nan da duk abin da ya tsururuta da duk wani abu da yake tsammani yana da shi na dukiya da 'ya'ya da jama'a da mukami da koma menene to Allah ya ce ba za su amfani da shi komai ba dangane da azabar Allah idan ta zo masa Allah ya sake tabbatar da cewa sayasla naran za ta lahabin tabbas lallai da sannu sai ya shiga cikin wuta wannan wata wuta ce wacce take za ta lahabin ma'abuciya tartsatse mai rassa aka ce lahab nan wato kai ka ce wani abu ne na rassa reshe nan reshe nan reshe can amma na wuta mai tartsatse saboda haka wannan aya za mu fahimci cewa dukkan wasu abubuwa da wannan mutum mai suna abin lahabin ya mallaka na dukiya domin ya zo ya fito na fito da annabin Allah to wannan abun ba zai amfanar da shi komai ba ba kuma zai hana shi shiga cikin wannan wuta din? wacce take a ranar kiyama sai ya afka cikin ta ba ga kuma irin siffan wutan nan za ta lahabin ce tana ɗauke da rassa ne reshe reshe ne da ita ita wannan wutar mai tantsatse wasu malaman suke cewa ai lallai sai yasla ran din nan ba ma wai sai an je kiyama ba ne yasla hafi duniya qabla al-akhirah suka ce lalle zai ma shige wannan wutar ne a duniya kafin ma ranar kiyama to wannan lalle al'amari ne wanda ake akwai darasi ga kafiran duniya da mutane karkatattu waɗanda suke ganin cewa sun mallaki wani abubuwa na duniyan nan suna da wasu matsayi na ainihin al'umma ko kuma su ne shugabanni a cikin wannan duniya saboda haka kar su tsammanin cewa wannan abubuwan da suka mallaka zai iya sanya su su tsira daga azaban Allah subhanahu wata'ala saboda haka kenan kamar yadda Allah subhanahu wata'ala yake cewa ita ranar kiyama yau malayan fa'umalun ne wala banun rana ce wadda wasu al'amura na dukiya da 'ya'ya ba za su amfana da kowa komai ba Allah ya ce illa man Allah bi qalbin salim sai dai koron mutumin da ya zo wa Allah subhanahu ta'ala da zuciya kubutacciya walaka kenan duk irin wayannan ba abin da za su taimaka wa mutum hatta dukiyar ma a duniyar ma su taimaka wa mutum ba balle kuma a ranar lahira Wala ka wannan al'amari ne wanda yake mai muhimmancin gaske akan lalle mutane su kasance sun ɗauki darussa dangane da irin waɗannan ayoyi waɗanda suke masu muhimmanci ubangiji wata ta'ala daga ƙarshe yake cewa wamra'atuhu ita kuma haka kuma matarsa hammalatal hatab wacce take ɗauke da hatab wannan hatab ɗin malamai suka ce ai wasu abubuwa ne kamar itace take ɗauka wadda itacen nan a jiki akwai ƙayoyi take ɗauka take ɗorawa akan hanyar da manzon Allah subhanahu ta'ala yake bi misali sai ta ɗauka ta dinga sawa ta ta yadda in ya zo wai ya taka wannan itacen mai ƙayoyi a jiki domin ya kasance ƙafarsa ta yi jini Allah ya ce fi da hablun min masar a cikin wuyanta akwai wata igiya daga masa din da malamai suka ce masa kamar abu ne na irin igiya wacce aka saka ta daga wani abu mai kama da irin soso din nan amma soso irin na wato kamar abun bishiya rasu ana dan samun wani soso in an busar da shi za a iya cirowa shi ma ake tsaka igiya da shi to takan yi ado da shi sai ta dan sa a wuyanta shi sa Allah ta'ala yake cewa ainihin fiji da habulun min masar ita wannan kamar sifa ne na ita matar abu lahabin ɗin to malamai suka ce waɗannan ayoyi guda biyu na wa mura'atu hammalatul hatabi fi jida hablum min masad suka ce ayoyi ne guda biyu da suke magana dangane da ummu jamil ummu jamil sunanta ne ita wannan mata din imratu ablahabin matar abilahabin kuma ita yar uwa ce ga abu sufiyan kuma wato kamar za a iya cewa ya gwalgwalce ga mu'awiya dan abu sufiyan din kenan to a wayannan ayoyin suna siffanta ta da cewa tana ɗauke da irin waɗannan hatsari ɗin karmami da take ɗaukowa da yawa take tana tattaro su tana tattaro su suka ce karmami ne wasu kuma suka ce a itace ne amma mai ɗauke da ƙaya are a tattare da shi take yawan ɗaukowa sannan a cikin wuyanta tana ɗauke da wani igiya daga lifin min lifin wannan lifin shi kamar yadda na nuna irin wani abu ne mai kama da soso haka sai a ɗaura shi a ɗaɗɗaura shi a sassaƙa shi sai a sa shi a wuya ya zama Allah Qur'ani ya siffanta ta da cewa ita hammalatul hatsab ce mai yawan ɗaukin wannan hatabi ne aka ce ai wannan wani abu ne wanda take ɗauko shi wannan hatsab ɗin karmamin ko kuma eh, wannan itacen da take ɗaukowa sai suka ce mamlu'un bi shauk wato tana ɗauko shi kuma ciki yake da kaya sai ta haɗa shi sai ta ɗora shi akan tariki rasulullah sallallahu alaihi wa sallam litadma qadamahu sulhin kafar annabin Allah ta zama ta shiga cikin wannan kaya din ta jini take yin wannan to kaga da Allah ta'ala ya tashi sai ya hada ta da ita da mijinta saboda cutar da annabinsa sai Allah ta'ala da karshen ainihin sura din ya kawo waɗannan ahayoyi guda biyu dangane da ita wa ra'atuhu hammalatu hatab fi jidha hablum min masad ba masu saurare saboda karancin lokaci da muke da shi a nan za mu yi ban kwana da ku sai kuma a shirinmu na gaba inda wannan shiri da yardar Allah kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ƙarshen shirin namu baki ɗaya a madaki mana da sauran da aka riga aka saurara babban hafsan hafsoshin sojin iran ya ce gona da iri da haramtacciyar kasar isra'ila shin jakadancin iran ba zai shiga daukan fansa ba babban jin kasar iran manjo general muhammad bakiri ya ce tani ga bukatar al'umma na daukar fansa min ofishin jakadancin iran da ke birnin damascus harin da haramtacciyar kasar isra'ila ba zai shige ba tare da daukan mummunan martani tantance lokacin da ya dace da irin martanin da za ta mayar mayar da martani ne bisa lokacin da ya dace yahudawan sahayuniya su yi da suka aikata general ne a jawabin da ya gabatar in jana'izar shahidi zahidin da ya ce mun taru ne a wani zahidi da ya taimaka wa shahid kasim suleimani da shahidi imat maguniya da kuma don yantar da kudus mai alfarma sannan tabbas iran za ta kalubalanci yara bakwai ne suka yi shahada sakamakon da 'yan ta'adda suka dasa a gefen birnin dar'a na kasar talabijin na al'alam da ke kasar siriya ya ruwaito yara bakwai ne suka yi shahada yayin da wasu kuma suka jikkata sakamakon fa suka dasa a yankin kudancin garin al ke yankin arewacin lardin dar'a to na zamu karkare sai dan Allah da wani shirin kafin wannan lokacin da kowa da kowa nake muku fatan a cikin koshin lafiya كلها ربكاها إسلامية من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم إتها شدور أنو بخمشيم ليش عاشتم عسري بعسريم اللي فيها شعونها بين لؤمي صار تشعى عسار متريم بشعى عسار مئة خمشيم كيلو هرتز שידור חוזר משעה וחמישים עד שבע לפי השעון הבינלאומי על הגלים בתדר של מאות וחמישה. כל איראן משדר גם שעה ארבע ו לשעה ארבעים. בבוקר להגל 22 מטרים בתדר של 3,740. לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין 3B וגם ה...